ila mil jaza amma ba'adu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya kara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai tarin albarka muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan kusa koran Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa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 ya riga ya san wa'annan mutanen ba addinin musulunci ba ne a gabansu annan haka yake kowane zindiki kowane batacce ya san 'yan ɗarika ba musulunci ne a gabansu ba ba ta musulunci suke ba allahumma 'yan kaɗan daga cikinsu wanda daman ƙa'ida ana gina ta ne alal aglabiyya alal aglabiya ake bina'i shi yasa in an samu wani fard daga cikin afrad ya fita la yu'tabaru bihi amma 'yan ɗarika ba addinin musulunci ne a gabansu ba kuma dukkanin wanda zai biyo ni cikin wannan karatun inda yana da hankali da nutsuwa ya fuskanci allah zai gasgata ni cikin abin da nake faɗi wato 'yan ɗariƙa za ka iya ka soki Allah ka zagi Allah ka ci mutuncin Allah amma inda ba baka cin mutuncin shehu to haka kake kai da su haka kake kai da su kwanaki wannan alamai ya bayyana ya bayyana shehi ɗahir bauchi yana cewa da ɗan izala gwara kirista daga cikin dalilan da yake bayarwa ne shi kirista bai san shehunsa ba baya zagi a lokacin ya manta kuma cewa kiristan nan fa Allah yake zagi amma saboda baya zagin shehu bai san shehu ba gwara ɗan izala wato gwara shi da ɗan izala abu na ɗaya kenan sa'anan abu na biyu ɗan ɗariƙa ka iya cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba ka taɓa shehu to kai nasa ne ka iya sukar addinin manzan Allah ka iya sukan koyarwar manzan Allah ka iya ƙaryata shi in dai ba ka karyata shehu shi naka ne wanda yanzu zan sa muku insu bidiyoyi wanda su ne matashiyar karatuna sannan daga ƙarshe na buɗe littafi kuma na karanta muna tiktok muna tiktok wanda a tiktok waɗanda suke zuwa gidaje na ni ba ɗan bida'ar da ya cika ya isa kuma ya zo gidana ya ce zai wani abu iya gudunka iya ladanka suke gani na kai wani zubin ma in ni na kutsa na shiga gidansu ina tasa jahili a gaba sai su sauke ni su blokin ɗina amma ni ɗariƙa ba ta haifi ɗa da zai zo gidana kuma ya kwaci shehu ba babu shi ban sani ba nan gaba amma dai yanzu kam babu to akwai wani dan ƙur'aniyu wanda shi di ya ƙaryata manzan Allah shi a wajensa manzan Allah baya magana kurma ne shi shi a wajensa kwata-kwata manzan Allah baya magana haka ɗan ƙur'ani ya ɗauka manzan Allah baya magana kwata-kwata don haka bai yadda da kowane zance na manzan Allah ba bai yadda da shi ba shi kawai yadda ya ɗauki manzan Allah baya magana shi to wannan ɗan ƙur'ani ɗin ya shiga gidan 'yan ɗariƙa abin takaici abin takaici abin takaici wallahi ya shiga ya ci zarafin manzan Allah ya ci mutuncin manzan Allah zan danna muku ya shiga cikin Bukhari ya jingina ɓatanci ga annabi Muhammadu ya ce kuma imamul Bukhari ne ya yi wannan ɓatanci. 'yan ɗariƙan nan suna ji suna gani amma saboda ba shehu ya jingina ɓatanci ba manzan Allah ya jingina wa ba abin da suka yi a kai kuma wai a wannan lokacin ma sa shi suka yake yi musu wa'azi a cikin gidan kuma gidan ɗariƙa ha a tiktok duk da suke bibiya kuma sun san haka ne ya faru ya zo ya karanto hadisi yadda ya fito da surar abin cewa wata waya ya billahi kamar wata ce wata mace wai aka so a yi lalata da ita wai har ke cewa a ji tsoron Allah har ke cewa wai a ji tsoron Allah wata mata ce aka so a yadda zan tsaya dai in danna muku a gidan 'yan ɗariƙa wallahi ya wannan abu amma da yake wa'annan mutanen makiya Allah ne makiya manzan Allah ne tunda ba shehu ya ci mutunci ba manzan Allah ne suka yi shiru suka yi wallahi sai mu ne muka ringa neman sa na ɗauko abin na zo na zo na titsiye shi za kuma ku ji yanda muka ɗarki a matsa inda na muku shi ku ji wannan bayanin da ran sa muku ku ji a gidan 'yan ɗariƙa yake yin sa a gidan 'yan ɗariƙa wallahi yau kwana ku cikin sahihul bukari hadisi na dubu hadisi da nake karanta yau kwana uku cikin sahihul bukari hadisi na dubu biyar da ɗari tara da saba'in da shida annabi ya tura sahabbai ya ce su jira shi bayan sun jira shi ya zo wajen wata mata ya ɗauki hannunsa annabi ya ɗora akan kafaɗarta matar ta zumbura ta tashi ta ce da annabi ka ji tsoron Allah ita illa ka ji tsoron Allah har matar take cewa annabi ya ce to ke kanki ta ce kamar ni saitacciya zan baka kaina Allah ya mun tsari da kai to kuma kamar yadda kuka gani haka ya zo ya karanta a gidan 'yan dariqa haka yadda kuka ji haka yace a cikin sahihul bukhari haka yadda kuka ji haka haka ya karantu wanda waɗanda suke bibiyan tiktok wannan jahilin na tarfa shi na tsare shi na ce kafin mu zo dirasar hadisin akwai wa'insu kalmomi waɗanda zan tusa shi a gaba sai ya fito min da su cikin hadisin na ce kalma ɗaya ka ce ita wannan mata ta ce wai ittaqillaha wai ta ce wai da manzan Allah wai ka ji tsoron Allah sai na ce to da Allah buɗe hadisin ka nuna min kalmar ittaqillaha ya kasa nunawa babu ita shi ya sa a cikin aljiwinsa kamar yadda abdul yake yi shi ya kirkiro ta ya sa ta saboda hadisin ya ƙara fito da wani muni na aibata manzan Allah a ciki ya ce ta ce ittaƙillah na ce nuna min kalmar ittaƙillah da yake wawa ne jahili ne da kiki sai ce wai ai kalmar ittaqillaha ai akwai ta ma a cikin alkur'ani nace qur'ani ka karanto kace ittaqillaha matar ta ce ittaqillaha wanda babu wannan kalma sannan nace abu na biyu ka ce manzon Allah ya dora hannunsa a kanta muka ce masa duk da cewa dora hannun nan ba aibu ba ne don za mu tabbatar da shi in mutum ya aure yana daga cikin sunna ya ɗora hannu akan matarsa ya yi mata addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi amma duk da aka nace don mu nuna kai jahili ne kai ina ne aka ce manzon Allah ya ɗora hannu a kanta wai ya dafa wai kafaɗarta sai ta yi zumbur wai ta tashi na ce ka nuna wajen nan ma wanda kuma haka ya ce an dafa kafaɗarta wai ta yi zumbur ta tashi bayan kalmar itaƙilla shi ya ƙirƙiro ta a gidan 'yan ɗarika yake faɗin wannan abu tsaya kuma su Allah ji tsoron Allah har matar take cewa annabi ya kaji babu wannan kalmar shi ya sa ta a cikin aljiwinsa sannan abu na biyu ya su kuma ta kamar ni kasaitacciya zan baka kaina Allah ya mun tsari da kai a ce wai annabin da zumbura ta tashi ta ce da annabi ya dora akan kafalarta matar kaga sannan a cikin hadisin babu ambatan wani kafada shi ya ƙara wa'insu kalmomi na ce kalmar da take ciki shine fa'ahawa biyadihi ce in kai da kiki ne baka san fa'ahawa ba shine fa'ashara wa auma'a fa'ahawa biyadihi yada'u yadahu alaiha wata ruwaye ta ce famar da yadahu amma ka ce ya ɗora hannu a ce nuna wajen nan ma ya can ya can ya can ba wajen sai na ce kalmar ta yi zumbur tashi shi ma nuna babu sannan sai ne masa tambaya na ce da Allah wannan matar shin matan manzan Allah ce ko ba matan manzan Allah ba ce nan ma ya rikide na ce wannan matan matan manzan Allah ce ko ba matan manzan Allah ba ce ya rikide ya zama wawa ya zama mahaukaci ya yi can ya ce a'a ba na amsa matarsa ce ko ba matarsa ba ce wai ya ce wai sai dai ya karanto hadisin ai nace to yanda kuka ga yanda kuka zama jahilai kenan ba haka ake yakan musulunci ba in kana so ka yaki musulunci sai ka je ka karatun musulunci nace baka zuwa babi kawai wai ka ɗauko hadisi guda ɗaya a cikin babin ka ce wai za ka tabbatar da wani abu kuma sai ka yi jam'u a hadisul bab sai ka tattaro hadisan babin na ce wannan matar shin matan manzan Allah ce ko ba matan manzan Allah ba ce wannan amsa ita ma babu shi a yanda ya ɗauko wata baiwar Allah ce aka je za a yi lalata da ita sai ma ta ringa a ji tsoron Allah eh abin da yanda ya fito da surar abin kenan shi sa har yau gudu yake bai isa ya zo gidana ba gudu yake yi duk kuma inda ya san zan je baya zuwa gudu yake saboda har yau ba a ƙarasa ba har yau ba a ƙarasa ba wanda tambayar da muka tsaya shine shin wannan matan manzan Allah ce ko ba matan manzan Allah ba ce ya ba da amsar e matarsa ce a'a ba matarsa ba ce ya kasa ba da amsa wai sai dai ya karanto hadisin nan guda ɗaya na ce to ai ka nuna kai jahili ne kai wanda imamul bukhari wannan hadisin hadisin asma ce asma'u bintun nu'man wacce tana daga cikin matan manzan Allah matar da Aisha ko Hafsa Allah ya ƙara yadda da su ɗaya daga ciki ta ce i mata lalle ɗaya ta ce ni zan tsefe mata kai sai ɗaya daga cikinsu take gaya wannan mata innan nabiya sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu min almar'ati idza dakhalat alaihi an taqula a'udhu billahi minka haka kuma ruwayar cikin at-tabaqatil kubra haka falamma da falamma dakhala alaiha wa aghlaqa al-baba wa arkha sitra فقالت أعوذ billahi haka dai wanda imamul al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin ne a cikin babu man tallaqa wa hal yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bit-talaqi babu man tallaqa babu wanda yayi saki na ce in kai ba dabba ba ba da kiki ba ba wawa ba ka taba jin an yi saki ba mata ba na ce ka taba jin an yi saki ba mata ba babu man tsallaka nan ya ƙara cewa a cikin unwanin babin wahal yi jihun rajulun ra'atahu in ra'atahu bi talaki shin mutum kan iya fuskantar matarsa da saki imra'atahu a cikin babin kuma hadisi na farko ɗaya a cikin babin na farko shine matanin a wannan ɗin ayyu azwajin nabi sallama ista'azat minhu ayyu azwajin nabiyyi sallallahu alaihi ista'azat minhu sannan hadisi kuma na uku wannan hadisin da wannan daƙiƙin jahili ɗan ƙur'ani yake karantowa hadisi ne na biyu a cikin babu na ɗaya ayyu azwajin nabi sallama ista'azat minhu ɗaya kenan kuma cikin babu man tallaka wa hal yuwajihu rajulu mar'atahu bi talaqi sannan hadisi na uku cikin babun kuma tazawwaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma bintan nu'man kaga wannan kenan tazawwaja rasulullahi aka ce asma bintan nu'man haka kuma a can ayyu azwajin nabi wasallam ista'azat minhu kuma a cikin babu man tallaqa wa hal yuwajihu ar-rajulu imra'atahu bi talaqi di ya tsallake wannan da yake da kiki ne so yake sai ya zagi manzon Allah shi yasa na tambaye shi nace shin matan manzon Allah ce ko ba matarsa ba har yanzu ba wannan amsa daga ƙarshe hayaniya ya gudu to abin da yasa na kawo muku wannan duk wannan abin da ya yayi ne a gidan yan ɗariƙa kuma yanzu a tiktok haka suke da yan ɗariƙa wannan zindikin duk inda gidan yan ɗariƙa yake haka za ka gan su haka da wannan zindikin da ya jingina ɓatanci ga manzan Allah duk inda yan ɗariƙa suke haka suke da shi a tiktok haka amanna suke a gidansu tare kai hawa azi yake musu a gidan hawa azi yake a gidan wannan zindikin da kuka gani me yasa na kawo muku wannan wallahi da cewa yayi gashi ya zo cikin jawahirul ma'ani shehu tijjani ya yi lalata da wata mace wallahi ba su bashi ya karanta ba a gidan wallahi saboda me suna ganin shehu tijjanin da kima da matsayi wallahi da a gidan ya ce shehu tijjani shi wani littafi an ce ya je zai yi lalata da wata mace wallahi ba za su shi ya karanta ba wallahi amma da yake manzan Allah ne suka yi shuru suka shuru ya dingina batanci ga manzan Allah ya nuna ai wata mama ta ce ya ƙara wa'insu kalmomi cikin hadisin ya nuna ai wata mata ce ma aka yi haka ma da ita hamma tana cewa a ji tsoron Allah Gadin mai hankali wannan abin da zai baka wannan surar wannan abin yan ɗariƙa ba ta manzan Allah suke ba ba ta addininsa suke ba ta shewuninsu suke wallahi wannan shine magana gaskiya Umma sun yaudare ka to ka farka ni dai wannan zindikin ka zo kai wa manzo Allah wannan batancin <laughs> ai mun yanke alaka ni da kai wallahi da shewu wa wannan batancin wallahi da sun yanke alaka da shi wallahi haka suke amma da yake manzan Allah ya wa ba shewu yawa ba manzan Allah ya yi wa. to bayan wannan tsaya in ƙara danna ma wannan dai wannan jahilin zindikin tsaya in ƙara danna ma ka ji abin da yake faɗi akan salatul ibrahimiyya za an ƙara danna ma shi ka ji abin da yake faɗi a kan salatul ibrahimiya shi dai wannan zindikin da ka ji kuma har yanzu neman sa nake guduwa yake kwata-kwata baya duk inda ya ganni baya iya ya tsaya to tsaya ku gani wannan wanda ya wannan bayanin shine kuma wannan zindikin tsaya ku ji shi duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh, abin da muke so mu magana akan shi ne kamar yadda muka dau alƙawari muka ce da sannan muka samu lokaci za mu rinka yin magana akan abubuwan da muka yi magana akan su da suka gabata daga ciki akwai lokacin da muka yi magana akan matsayin salatin ibrahimiya da salatin fati wanda muka taɓa shi sama sama muka ce Allah ya samu samu lokaci za mu yi magana akan insha Allah to abin da muke so mu yi wa mutane albishir cewa da mutumin da yake salatul ibrahimiya kuma ya yarda da shi kuma ya ci gaba da yin har ya mutu to wallahi tallahi wuta zai tafi sai da in ya tuba wallahi duk wanda ke salatul ibrahimiya ya ci gaba da yi bai tuba ba to wallahi wuta zai Allah ta kowace irin kowace irin muka yi magana akan su da suka gabata daga ciki akwai lokacin da muka yi magana akan matsayin salatin ibrahimiya da salatin fati wanda muka taba shi sama sama muka ce Allah ya samu samu lokaci za mu yi magana a kai insha Allah to abinda muke so mu yi wa mutane albishir cewa duk mutumin da yake salatin ibrahimiya kuma ya yarda da shi kuma ya ci gaba da yin sa har ya mutu to wallahi tallahi wuta zai tafi sai da in ya tuba wallahi duk wanda ke salatin ibrahimiyya ya ci gaba da yi bai tuba ba to wallahi wuta zai tafi domin shi salatin ibrahimiya ya saba wa Allah ta kowace irin fuska ba ta fuskar da bai saba wa Allah ba na farko shi salatin ibrahimiya wanda suke magana a kai suka ce lokacin da Allah ya saukar da ayar إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sai suka ce annabi ya yi tsohon wani lokaci kafin ya magana hana aka masa wahayi sannan sai ya karanta musu salatul ibrahimiya wannan duka ƙarya ce kuma ƙaryar ma ba za ta samu shiga ba domin ayar da suka karanto to shi salatin ya saba wa ita aya na farko a salatin Allah ya kawo umarni da cewa Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati sai Allah ya ce to ya ayu allazina amanu sallu alai to waɗanda suka yi imani duka kowa a duniya inda ya shiga cikin musulmi ya amanto yana cikin doka da umarnin Allah da sai yi wa annabi salati to sai aka ce salatin ibrahimiyya sai muka ga a cikin salatin da aka ce Allahumma salli ala Muhammad sai muka ga wa ala alihi a cikin salatin sai muka ga alayen annaba a cikin salatin latinsa da 'ya'yansa duka da kowa cikin salatin sai aka tsallaka aka ɗauko annabi ibrahim sai shi ma aka shi amma saboda tsaurin rai da taurin wannan bai karɓi wancan ba magana ta biyu kenan na haka ɗan izala ba ku da salati ku nemo salati wallahi ba ku da salati abin da zai fito muku da fili cikin wannan maganar salati akwai ayar da Allah ke cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuz min amwalihim sadaqatan tudayyiruhum wa tuzakkihim biya wa salli alaihim Allah ce ka karba daga cikin dokiyoyinsu karɓar da kai sadakatan sadaka shine zakka da suka bada to zai tsarkake su ya sun tsarkaka daga dauɗa na dukiyoyinsu sai Allah ce to ga doka annabi wasalli alaihim ka yi musu salati to shine tambayar da muke muku ku zo ku gaya mana kun ci annabi bai da salati sai na Ibrahimiyya. to a nan ma salatin ibrahimiya annabi ya musu kaji da kiki ko kuma annabi bai fi dokar Allah kalma as-salatu din ma ne sani ba da kiki in annabi ya bi doka kaji da kiki annabi ya aika da dokar da Allah ya bashi ya bi umarnin da Allah ya bashi to dole ya musu salati kaji da kiki kalmar ma as-salatu din ma bai san ta ba to dole ku kawo mana ko a hadisi cewa wannan salatin da ya musu salatin ibrahimiya ne domin doka ne domin kun ce annabi bai da wani salati sai salatul ibrahimiya to dan haka dole zai zama to ya musu salatul ibrahimiya ne a wajen ka ji da ki kuma ba salatul ibrahimiya bane ka ji da cewa annabi bai bi dokar ba to dole biyun ɗaya ne ko salatul ibrahimiya ka ji da ki wa salli alaihi shine yi musu salati kalma as-salatu din ma da ki ma san ta amma wallahi in ba ku nemo ba to wallahi karya kuke wa Allah karya kuke wa annabi salatul ibrahimiyya cike yake da kuskure ko ta wanne bangare ko ta gaba ko ta baya ko ta sama ko ta ƙasa ko ta ina yana da kuskure da aka kwara ma ku yi salatul fati din ni a guri na ma ya fi muku domin shi salatul fati sai ya ce doka ya biya yi ka gane kamar da aka umarci shi amma wannan salatin na ibrahimiyya, to salatin duka bai inganta ba kuma duka ƙarya aka yi wa annabi Muhammad sallallahu wato abin da yasa kuka ji yana wannan wato saboda majaye da yan majaye da yan dariƙa to sai ɗayan kuma zan sa muku wannan yanzu in kana tiktok duk inda ka je zaka ga ringa kallon sa tare da yan dariƙa. kaga sai yake sukan manzan Allah sai yake yaban shehu sai yake sukan manzan Allah sai yake yaban shehu to su yan dariƙa daman matsalar su shine shehu inda a ce yanzu shehu tijjani ke kaiwa wannan harin <laughs> da ba su zamanto suna da alaka da shi ba saboda a wajen su shehu tijjanin ya fi manzan Allah wallahi inda a wajen su shehu ibrahim yake kaiwa wannan harin wallahi ba su yi ma'amala da shi ba saboda shi shehu ibrahim din ya fi manzan allah a wajensu amma kaga da yake manzan allah yake kai wa hari har yanzu in kana yawo a tiktok haka tau amani suke da shi wannan zindikin da 'yan ɗarika duk inda gidan 'yan ɗarika yake zaka gan shi wani shehu ne har dama suke bashi su sa shi a tsakiya yayi wa'azi har dama suke bashi wallahi ba ƙarya nake musu ba hatta wancan da kuka ji na danna ya yi ɓatanci ga manzan Allah wallahi a gidan 'yan ɗariƙa ya yi haka suke da 'yan ɗariƙa shi yasa shi ɗan ɗariƙa ba batun musulunci ne a gabansa ba batun shehunan nan ne ka iya zagin Allah ka iya zagin manzan Allah in dai baka zagi shehu ba to ba ka da matsala da shi shi kawai matsalarsa shi ne ka taɓa shehu kuma suna cewa muna zagin shehu mu fa ba mu zagi wani shehu ba fa <laughs> ba ma zagin wani shehu mu kawai in shehu ya faɗi ne za mu ce ba haka ba ne inda kuma shehu ya haife ku ‘ya'ya ne ko a wajen shehu za ku zo ku ce haka ne sai ku zo da dalilai to duk ba haka suke ba sai su fake ana zagin shehu shi yasa kaga wannan wallahi da shehu ibrahim ke kai wannan harin wallahi da tun sun yi baran-baran da shi saboda shehu ibrahim din ya fi manzan allah a wajensu batancin can na ɗazu da ya jingina wa ma'aiki ya ce imamul bukhari wallahi da cikin jawahirul ma'ani ya karanto ya ce gashi shehu tijjani ya je ya yi lalata da wata ta ce ya ji tsoron allah wallahi sai sun zazzage shi sun yi baran-baran da shi amma kaga da yake manzan allah yake wa su kuma ba manzan allah ne a gabansu ba musulunci yake rusawa su kuma ba musulunci ne a gabansu ba har yanzu suna tare ko yau ka shiga tiktok gidan 'yan ɗariƙa gidan wa'annan jahilan za ka gan shi baya zuwa gidajen ahli sunna saboda ni ya san ina neman sa su kuma can gidan jahilan can na bi ta shawarar ɗalibai ne da masoya suka ce tunda mala alkanawi so kake a tattauna tattaunawa ta ilimi a fahimci juna wayannan mutanen kuma duk sanda ka shiga gidansu sai ka kowa ya zama mahaukaci wancan ya sa baki wancan ya tsoma baki wancan ya magana wancan ya zage ka wancan ya aiba duk haka suke ina shiga gidan suke zama mahaukata sai ɗalibai suka roƙe na arziki ka ce tun da dai kowa ya gani duniya ta shaida suna tsoro su zo gidanka kai kuma kana zuwa gidansu ba sa tsayawa a yi magana ta karatu to wala ka daina zuwa to kuma kada kai ka ɗauka kafi kowa wayo jama'a suna ka. jama'a suna sauraron ka jama'a suna kallon ka da kima ka ce kai ba za ka ɗau shawararsu ba to shi yasa duk inda ya san zani baya zuwa don har yanzu ba a gama tattaunawa ba na yi masa tambayoyi da kalmomin da ya ƙirƙiro yasa a hadisin bai nuna ba tambaya ta ƙarshe da ne masa ya zama wawa ya sauka ya gudu shine shin wannan matan manzan Allah ce ko ba matarsa ba wanda bai ba da wannan amsa ba kuma duk inda na ganshi za mu dora to wato sai ya fahimci shi ma 'yan ɗariƙa ba musulunci ne a gabansu ba ba manzan Allah ne a gabansu ba kaga sai ya laɓe yana yaban salatinsu yana sukan na annabi muhammadu yana yaban su yana sukan manzan Allah amma da yake su din shehunan ne a gaban su ba manzo Allah ba kaga ba su damu ba har yanzu suna tare har yanzu suna tare wannan zindikin suna tare da yan dariƙa har yanzu to ba wannan ma tsaya ma mu je dan wani abu da Allah eh bayan wannan tsaya ku ga wani dan shi'a shi ma inda yake su kan salatul ibrahimiya yake yaban salatul fati saboda me ya daɗaɗa wa 'yan dariƙa su ma sun gano shafa yan ɗariƙan nan fa ba batun manzon Allah ne a gaban su ba fa batun shi hunai ne to tsa'in danna muku wani ɗan shi'a daga Ghana yana sukan salatul ibrahimiya yana sukan Salatin fati wato kowane zindiki ma ya gano ku ba musulunci ne a tattare da ku ba ba kuma shi kuke batu ba ba shi kuke karewa ba shehunanku kuke karewa shehunanku ne a gaban ku har zindikai ma sun gane haka tsaya kuma in danna in nuna muku nan ku ji shi wallahi gashi yake cewa salatin ibrahimi da washi da salati wani asali na masu Allah karya ne riwaya ne daban-daban na sahabai amma sahabi wanda yake ya fi dacewa magana shafi dacewa da masu Allah shi ne imam Ali shi ya kawo salatin fati masalatin fati ya ya da abin da ke cikin Qur'ani duka salatin fati Qur'ani ne sallah abin da ke cikin duka Qur'ani ba sa sabon magana ciki wace atwal min dalik amma kun ga salatin Ibrahimiyya abu ne wanda yake kamar ne kuka saba ga mu ba ma ne kuka ya domin Qur'ani bai yi Ibrahim salati muna sanin shi kowane malami wanda zai yi so ya tare shi da wani dibiti da kuma wanda shi Qur'ani inda an ga ce Allah Allah ya yi ma annabi Ibrahim salati ba to kace kuma kamar yadda Allah yi salati Allah kuma magana da shi ne mai Qur'ani kuma cikin Qur'ani kuma ce ma Nabi Ibrahim salatu wato ta kafu da wannan salati mu fahimta to bi salatul fati shine salati wanda yake Nabi Ibrahim duk wanda kaga ina salatul fati to Allah na biya mu fatas saboda salatul fati ka kuma sani salatul fati shi ne salatin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da Qur'ani ya kuma dace da hadisi amma kun ga salatin Ibrahim shi ya dace ne da hadisai na wasu sahabai wanda ba mu san su ba a kira maka sahabin ba ka san shi ba ku fita amma wanda ya dace da qur'ani shi ne salatin nawa salatin fati wanda yake yana cikin hadisi yana kuma cikin yana cikin ya dace da qur'ani kuma in ka fadita za a ce ma kaima qur'ani karya ko kaima masu Allah karya amma salati ibrahima muna musu ne muna musu ne yake da suna mujamala jibal arabi muna yi musu kara jin da shi ke na salati ibrahim allah wasallam na kara muke musu amma da musu fito ya fito da musu fito na fito da mu caccaka shi salati ibrahim ba su shi kudu ba su shi kudu saboda shi da albarkacin masu allah sallallahu alaihi wasallam da albarkacin salati shi kenan to kaga shi ma kaga abin da yake yi wato su karan kansu sun gano ba addinin ne a gaban ku ba wa'annan shehunan ne su karan kansu sun gane haka shi yasa sai kaga suna zuwa suna rusa musulunci suna yaban ku da salatul fati wato su karan kansu sun gano don su samu damar shigarku idan eh, su samu damar shiga cikin ku ke sa a aina ce kowane zindiki ya gano ba musulunci ne a gaban ku ba yan dariƙa ba duk sun gano fa ke sa in suka tashi sai su sai su yabi salatin ku idan suka tashi sai ta sukan na manzan Allah saboda sun san in sun soki na manzan Allah din ba za ku ji zafi ba ba za ku ji takaici ba ai sun san nakun nan shi ya dame ku sun san nakunan shi ya dame ku shine in an soka kuke jin zafi to su kuma ba sa so ku ji zafi shi yasa ne ba su taba muku naku ba sai suka ringa taba na manzan Allah wato su ma zindikan nan sun gano cewa ba addinin musulunci ne a gaban ku ba wannan shine kawai ala wannan shine kuma yadda muke eh, gode wa Allah ahli sunna mu shine da ya kaga wani mabarnaci wani zindiki wai kaga wai ya zo mimaja da shi yana haɗa kai da mu sai dai kaga yana yaƙan mu yana muka ji daɗin abin kenan kullum muke ƙara tabbatarwa akan gaskiya ahalin sunna muke duk wani zindiki ɗariƙa duk wani maɓarnaci ɗariƙa duk wani wawa ɗariƙa duk wani jahili ɗariƙa to wannan ke ƙara fitowa cewa matattarar sharri nan ne ɗariƙar kenan nan ake zuwa aje a tattare kowane zindiki nan yake fakewa yasa wallahi wannan abin kamar yadda nake faɗi cewa zahira ce wacce duk mai hankali zai gane cewa su ma wayannan zindikan sun gano fa 'yan ɗariƙa ba ta musulunci suke ba ta wayannan shehunan suke yi ta kuma wayannan abubuwan nasu suke karewa shine baka isa ka so ka ba sa zage ka su ci mutuncin ka su wannan amma in dai zaka zagi na manzan Allah ka yabi nasu a zaka zauna da su lafiya haka kuma kuke akwai amsoshi da ya kamata in bawa shi wannan shugaban shi'ar na Ghana wallahi sai ka ga mutum ya yi furfura ma sai ka ga tantirin jahili ne wallahi sai abin yana ɗaure ma kai sai ka rasa to wannan ina ya je ya karar da rayuwarsa ne eh, kuma aka wai malami ne fa sai ka rasa ina ya je ya karar da rayuwarsa ne kaga yanzu in ka duba wannan zindikin da na fara sawa na farko wai wasalli alaihim wai wani salati manzan Allah ya yi? wai salatin ibrahimiya wato asalin kalma a salatu ma da yake da kiki ne bai ma san ma ma'anarta ba ita bai san ma'anarta a lura ba wa salli alaihim wai wani irin salati annabi yi. sai kaga mutum kaman mutum amma dabba ne wai wani salati ya yi wa salli alaihim inna salataka sakanun lahu? wai wani salati aka yi? wato bai ma san ma'ana assalatu salatu a lugha ba bai sani ba Allah ya sa mu dace sannan duk gaba ɗayansu in kuka duba wai sai suka ce ai shi salatul fati wai ba a wa Allah ƙarya ba ciki eh wai ba a wa Allah ƙarya ba shi kuma wancan shugaban yan shi'an ya ce wai asalinsa a wai ya ce wai salatul fati wai na sayyidina ali ne kana dattijo kana dattijo wai salatul fati wai na sayyidina ali ne to duk cikin littattafan dariƙa ba inda aka rubuta aka ce salatul fati na sayyidina ali ne wayannan yan dabaru ne na su Sharif Sale duk cikin littattafan dariƙa ba inda aka ce salatul fati na sayyidina ali ne ƙarya ne ina yi ma kuma tahaddi baba dattijo in kai ba za ka iya fitowa ba da Allah ka turo 'yan shi'a na Ghana su zo su bani amsa su zo min da littafin ɗariƙa wanda aka rubuta aka ce salatul fati na sayyidina Ali ne bakka da shi sai dai ka ɗige baba sai dai ka ɗige bakka da shi shi yasa wato ku jahilai ne a abin kuma kuna sa baki su kuma da yake in dai ba su ka taɓa ba jin daɗi suke ko ta wata hanya ka ba su kariya da haka da kake cewa ai wancan an wa Allah ƙarya a cikin salatul ibrahimiya ko shi salatul fati wai cewa wai ai sahabban ma ai ba su san su ba su e ba su san sahabban ba wannan kuma na sayyidina ali ne shi salatul fati to a wani littafi ne na ɗari shi shehu tijani shi ya ce ma shi salatul fati na sayyidina ali ne a wani waje aka rubuta haka tsaya in nuna ma asalinsa daga yana aka samu salatul fati din gwara kai shi akka in shi akka za a yawa za ka amma in ka zo nan wala jahiltar da kai zan yi ni kakka ganka da gemu in kai jahilci zan ce kayi jahilci ba inda aka ce salatul fati wani na ali ne ƙarya kake ƙarya kake ba inda aka faɗa haka cewa wai salatul fati wani na ali ne amma tsaya shehu tijjani shi ya yi bayanin ta ina aka samu salatul fati gashi ga jawahirul ma'ani gashi tsaya mu ji inda aka samo shi salatul fati din tsaya mu ga inda aka samo shi za ka ji inda aka samo salatul fati din shine aka yi wa Allah ƙarya ma shine aka yi wa Allah ƙarya amma saboda kare ɗariƙa kake yi ka iya cin mutuncin Allah ka iya zagin Allah e tunda dai kare ɗariƙa kake yi ka gane ba addini ne a gabansu ba ko ka gane ba addini ne a gabansu ba ba musulunci ne a gabansu ba kai ma ka gane haka ka laɓe da su kana kaiwa hadisan manzan Allah hari to wannan jawahirul ma'ani ne gashi in ka duba cikin juzi'i na ɗaya kaga shafi na hamsin da takwas shafi na hamsin da takwas to tsaya ka ji inda aka samu shi salatul fati ɗin yace sun maƙalar shekhu radiyallahu anhu sannan shehu tijjani yace in ji shek aliyu harazim yace wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya bani labari annaha cewa ita lam takun min ta'alifil bakari bata kasance daga wallafawa bakari ba ai salatul fati'i lima ughliqa ila ila akhirih walakin na sai dai cewa shi bakari kenan tawajjaha ilallahi ya fuskanci Allah ne muddatan tsawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan ala nabi sallallahu wasallama ya bashi kyautar wani salati da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam fiya sawabu jami'i salawata a cikin wannan salatin da Allah zai bashi akwai ladaddaki na kowane salati wa sirru jami'i salawata akwai sirrika na kowane salati wa tsala talabuhu muddatan neman sa yi tsawon lokaci da ajaba wusan nan aka amsa addu'arsa Allah ya amsa addu'arsa fa tawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi yi salati da wannan salatin maktubatan an rubuta ta a rubuce fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske kai ka ce wai na sayyidina wato shi tijani ne ya karya ko kai baba da Allah ku zo ku tantance mana waye karya kai ka ce salatul fati na sayyidina ali ne da geminka shugaban 'yan shi'a aina na gane da Allah wa ya karya zo ka ba mu labari shehu tijjani ne ya karya ko kai shi ya ce bata kasance daga wallafawar bakari ba fa kuma ya faɗi yadda aka yi same ta ya fuskanci Allah ne lokaci mai tsawo ya ba shi kyautar salati wanda a cikin wannan salatin akwai ladaddaki na kowane salati akwai sirri na kowane salati ya yi lokaci mai tsawo yana neman wannan salatin Allah ya bashi sannan Allah ya amsa addu'a safa atawul malaku mala'ika yazo ko sayyidina alin ne mala'ika sai shi sayyidina alin ne mala'ika baba dattijo dan shi'a fa atawul malaku sai mala'ika yazo bi hadhihi salati da wannan salatin maktubatan abar rubutawa fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske kai ka ce wai ta sayyidina Ali ce baba dan shi'a na Ghana kai kai karya ko shehu tijjani zo ka ba mu amsa ko ka ɗauko littafi ka nuna mana inda aka rubuta aka ce ta sayyidina ali ce da Allah ɗauko littafin shehu tijjani ai ya ƙara faɗaɗa muku ya ƙara ɗora ku akan salatul fati ɗin yace ce wai manzon Allah ya ce ya koma zuwa gareta. ya ce ya koma kan salatul fati shi ya gaya muku falalatta ai to ku ɗauko ku nuna mana inda shehu tijjani ya ce ai ta sai na ali ce salatul fati ku ɗauko ku nuna mana wajen mumun nuna muku in kuma shehu tijjani tufka yake da warwara ku fito ku yi mana bayani da 'yan ɗariƙar da 'yan shi'a a na haɗe ku ku zo ku nuna mana inda shehu tijjani ya ce salatul fati ta sai na ali ce shi ne ya ce mala'ika ne ya zo da ita cikin takarda haske kai a wani wajen ma ya ce babu wanda ya wallafa ta Allah ne ko da na Ali shine Allah daman yan shi'a ku ne kuka fara cewa da Ali Allah ne oke ta nan kuka bullo kenan a to na gane ainufin ka baba kenan eh baba na gane ainufin ka wato Shehu Tijjani Allah kake nufi ko Shehu Tijjani Halifa shautu jani kutubi kake nufi wato wanda yake siffantuwa da siffar Allah ko eh, to na gane baba inda ai ka dosa eh ai na gane kuma yanzu wake a hakika ai kake yin magana ko to dan ka ƙara gani cewa salatul fati ba wai ta sai da na albace ba fa baba ba inda shehu tijani ya faɗa haka baba ɗan shi'a ba inda ya faɗa haka an yi wa shehu tijjani tambaya dangane da salatul fati an yi wa shehu tijjani tambaya dangane da salatul fati an yi masa tambaya babu assalamu a ciki saboda me tsaya ka ji amsar da zai bayi ya ce haka ta zo daga Allah gashi cikin jawahirul ma'ani baba gashi cikin jawahirul ma'ani baba dan shi'a na gana. baba dan shi'a na gana cikin jawahirin ma'ani ga shi cikin juz'i na ɗaya baba dan shi'a na gana aka tambayi shehu tijjani dangane da salatul fati babu assalamu tsaya ka ji abin da shehu tijjani ya ba da amsa yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu yace na tambaye shi shi shehu tijjani an salatul Fati lima ugulika dangane da salatul Fati lima ughliqa li'anna khaliyatun an salami li amrin aujabahu saboda babu assalamu a ciki saboda wani al'amari da ya wajabta shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shehu tijani ya bada amsa da fadin sa tsaya ka ji baba abin da yace yace wa amma su'alu kuma an salatul Fati lima ugulika yace amma kun ga tambayar ku dangane da salatul Fati lima ugulik ila ila akhirih kenan yace fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati kaji ko kaji ko baba fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati yace haka ta zo daga Allah akan wannan kaifiyar oke kai ma baba aqida sayyidina ala Allah ne kenan kai ma a ka sayyidina ala Allah ne ko shi yasa ai kace ai ita ai salati ai salatul fati salatinsa ce ko to shehu tijjani ce fa inna da min al-ghaibi ala azihil yace aka tazo daga Allah akan wannan kaifiyar yace wa ma da min alghaibi ghaibi abun kuma duk abin da yazo daga Allah ya gangaro daga Allah kamaluhu sabitun yace cikarsa tabbatacce ne kharijun anil qawaid al-ma'lumati ya fita daga cikin dukkanin wani ka'ida sananniya in dai daga Allah ya zo kai shau tijjani ya ce laisat min ta'alifi mu'allifin baba gashi anan kai kai karya ko shau tijjani baba ya ce laisat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafawa wani mawallafi ba ta daga wallafawa wani mawallafi baba gashi shau tijjani yana gaya ma cikin jawahirul ma'ani yace laysat min ta'alifi muallifin ba ta daga wallafa wani mawallafi haka ta zo daga Allah kai ka oke kai baba a wajen ka sai na ala Allah ne ku dama ai ku yan shi'a ku ne ku fara ce masa Allah ai oke shine yanzu kake maimaita mana ku baba cewa salatinsa cewa to shine Allah ko kai yace a haza an na kaifiyatin waradat anu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khaliyati min salami shi ma sai da shi ma ce akwai kaifiyoyi da suka zo daga manzan Allah kaga ta nan ma kai ma ka karyata shehu tijani dan ka karyata wannan duk kaifiyoyin a matsayinka na ɗan shi'a da suka zo daga manzan Allah to shehu ya tabbatar ya ce wa ra'a haza anna kaifiyatin waradat anhu sallallahu alaihi wasallam fi salatil khaliyati min as-salami yace akwai kaifiyoyi da suka zo daga manzan Allah wanda babu assalamu a ciki sai ya yace wahiya kaifiyatun nabawiyatun yace kaifiyoyi ne na annabta muta'abbadun biha ana bauta ne da su ghairu ma'qulil ma'ana ne inji shehu tijjani falaltifata lima yaquluhu al-fuqa salam yace ba a waiwayawa zuwa ga abin da malaman fiqh suke faɗi kaga nan ma kai baba dan shi'a na Ghana ka karyata Shehu Tijjani a nan dan Shehu Tijjani gashi ya ce akwai kaifiyoyi wanda suka zo daga manzon Allah babu assalamu ya yace wayannan kaifiyatun ne nabawiyatun muta'abbadun biha ka ce ƙarya yake yi ni na rasa ma banda lalacewa 'yan ɗariƙa wai yanzu 'yan shi'a ne suke fitowa suke goyon bayanku banda lalacewa wato su ma sun gane ba addinin ne a gaban ku ba kai anan magaci sun ƙara maimaitawa dangane da salatul fati nan kuskure ne wa khasiyatul fati lima ugulika ne kuskure ne nan amrun ilahi la madkhala fihi lil uquli al'amarin salatul fati al'amari ne na Allah babu mashiga ga hankula ciki to kaga anan an tabbatar cewa ba sai da na ali ne yi salatul fati ba baba ba ka da wannan wajen baba dan shi'a ba ka da wannan wajen inda shehu tijjani ya faɗi ya ce sai na ali ne yi salatul fati ba ka da wannan wajen in so kake baba ka gane inda aka yi wa allah karya ko to ka cikin jawahirul ma'ani shi ne suka ce salatul fati allah ne ya yi ta shine suka ce Allah ne ya yi ta in so kake ka gane inda aka yi wa Allah ƙarya ni walla abin akwai ban mamaki walla a ce wai wanda wai zai kare wai zai kare wai yan dariƙa ya zo yana ƙarfafa wai ɗan shi'a ne wai ɗan shi'a wato kamar addinin sun mayar da addinin sunna din na ahli sunna kadai to ai wannan ma mu gode wa Allah wato da 'yan ƙur'aniyu da 'yan qur'aniyu da 'yan shi'a wato sun gane addinin sunnan ma na 'yan izala ne shi yasa in suka fito sai su ringa yaƙar izala a sunan suna yaƙar sunnar ita karan kanta wato izala su ne suke da wannan sunnar kun san ɗariƙa ba su da ita shi sa ba kwa damuwa lokacin da kuke ƙarfafa su kuke yaƙan wannan sunnar saboda kun san ba tasu ba ce kuma kun san ba za su ji komai ba eh kun san ba za su ji komai ba saboda ba nasu kuka taɓa ba su nasu shine wannan bidi'o'in nasu amma sunnar ita ce ta yan izala har kun gane haka kuma wallahi sun gane saboda duk lokacin da wani zindiki ya zo ko wani jahili ko wani batacce ya zo yana atakin din sunna shi abin da ya dauka ahli sunna ke atakin har ya gane cewa waɗanda suka damu da sunnan nan fa 'yan izala ne shi dauka ya kawai su yake atakin haka ya dauka. wallahi haka ya ɗauka sai ya yabe su sai a takin ɗin sunna saboda su ɗin ba ta sunna suke ba ba sa jin wani damuwa to baba ɗan shi'a na gana baba ɗan shi'a na gana da Allah ka zo ka ba mu amsa nan shehu tijjani ne ya yi ƙarya ko kai da Allah ka zo ka ba mu amsa shi ya ce salatul fati gata mala'ika ne ya zo da ita cikin takarda haske kai kuma ka ce ai ta sayyidina ali ce nawa za mu ɗauka da Allah zancen shehu tijjani ko naka baba ɗan shi'a na Ghana kuma wallahi baba ɗan shi'a in dai za ka zauna yin wannan muƙabalar ina baka goron gayyata baba ɗan shi'a yannan abe baɗan da ka faɗi wannan surutun kana ba wa 'yan ɗariƙa kariya kana yaƙar sunna ka zo mu zauna baba ɗan shi'a daman ni bana cin mutunci baba dan shi'a amma wallahi baba dan shi'a sai na baka kashi ba inda aka ce na sayyidina ali ne babu inda shi tijjani ya faɗi wannan maganar baba dan shi'a ka zo mu zauna mu mukabala ni da kai ka nuna min wajen baba dan shi'a daman ni bana zagin dattiji wannan dattija baba dan shi'a da Allah baba dan shi'a ka karɓi wannan goron gayyatar da Allah ka zo ka nuna min wajen ka ɗau hannuna ka ɗora min inda shehu tijjani ya ce salatul fati ta sai na alice baba ɗan shi'a ina baka goron gayyata na san ko ka ji ni za ka yi uwa baka ji ba shi yasa dai a gurguje ba haka bane ita salatul fati mala'ika ne zo da ita cikin takarda ta haske kuma haka ta zo daga Allah ba wani a ce wai ta na ali ne ba wannan maganar sai shek sharif sale ne da suka ga wannan batan ba zai karu ba suka tabbata ba mai iya kara wannan batan da ke cikin jawahirul ma'ani a maimakon su fito su fara cewa wannan karya ne sai suka ɗauke hankalin mutane cewa wai na sayyidina ali ne to mun ji ina ne aka rubuta haka ina ne aka ce na sayyidina ali ne su ne kawai suka ringa wannan 'yan dabarun da suka san wannan batan a ilimance bu zai karu ba a ce mala'ika ya zo da ita cikin takarda ta haske a ce ai Allah ne ya rubuta ta a da alƙalamin kudura aka rubuta ta a ce zancen Allah ne su sharif sale da suka tabbata a ilimance wannan ƙaryar bu za ta karu ba sai suka yi dabara suka ce wai ta sai na alice to ina ne aka rubuta haka baba dan shi'a sun ɗora ka a keken bera ina ne aka rubuta aka kai akwai inda aka sarraha aka ce fazancen Allah ce ga addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi in ka duba a can shafi na 200 da wani abu ku dan yi hakuri da Allah na budo shafin zaka ji yanda aka faɗi baba dan shi'a dangane da salatul fati din zancen Allah ce shi yasa baba dan shi'a wai har kana neman inda aka yi wa Allah ƙarya wai ka wuce wai salatul fati wai kake zuwa wai wani waje baba dan shi'a gashi addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi na Sheikh Abdul Wa'id eh, na Sheikh Abdul Nazifa As-Susi gashi can juz'i na biyu can a mujalladi na ƙarshe gashi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha takwas ya ka ji baba ɗan shi'a sun maƙalar radiyallahu anhu sannan shehu tijjani ya ce wala ya hasulu hada alfadl mazkur illa bi idinin minni mushafa'atan aw bi wasitatin yace wannan falalar baya samuwa wanda aka ambata sai da izini daga guri na ni shehu tijjani kai tsaye baki da baki ko da wasita sai ce ma'a sharuɗi li'tiqadi tare da sharaɗin ƙuduri ai i'tiqadul musalli biha ala nabi sallama ai kudurcewa wanda ke salati da salatul fati ga manzon Allah annaha cewa ita ai alfarida sunanta kenan wahiya salatul fati ilima ugulika ita ce salatul fati sai ka kudurce fi sa'ifatin minan nuril azali cikin takadda ne na haske na tumfil azal unzilat an saukar da ita ne maktubatan a rubuce baba ka ce wai da ali ne yayi ta unzilat an saukar da ita maktubatan a rubuce bi a kalami qudratin ilayatin da alkalamin kudurar Allah ma aka rubuta ta baba dan shi'a walaisat min ta'alifi zaidin wala amurun suka ce fa ba ta daga wallafawa zaidu ko amuru. wannan an baka ne ishara ne na cewa ba mutum ne ya yi ta ba ba sai da ali ne ya yi ta ba kai tsaya ka ji inda aka samo ta ba ɗan shi'a bal hiya min kalami isu ba'anahu wa ta'ala tana ma daga zancen Allah ne ma baba ɗan shi'a tsaya ka ji sharaɗinta man lam taƙi da annaha min kalamillah duk wanda bai yi imani cewa zancen Allah bace salatul fati la sai lahu thawabul mazkuru fiha to ladan da aka ambata cikinta bai inganta gare shi ba baba ɗan shi'a kai ya ƙara cewa qala shaykhu radiyallahu anhu da na karanta dai cikin jawar ma'ani wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama yace manzo Allah ya bashi labari annaha lam takun min ta'lif al-bakari salatul Fati lima ughliq walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wa sallama fiha thawab jami'i salawati wa sirr jami'i salawati wa tala talabuhu muddatan thumma ajaba Allah da'watahu fa atahu al-malaku bi hadhihi salati maktubatan fi sa'ifatin min an-nuri gashi ba. baba suka ce mala'ika ne ya zo da ita baba ka zauna wai kake gaya mana ko kunya ba ka ji baba wai ta sai da na alice ina aka rubuta haka baba baba dan shi a fito ka nuna ka karar da rayuwarka kana dattijo kai kai ba karatu kai ba ballantana a ce wannan ka zo ka zauna kawai faɗi banza faɗi wofi baba dan shi'a kai kai ƙarya ko shehu tijjani zo ka gaya mana baba dan shi'a kai tsaya ma ka ji ce zai faɗi ma ka ji ƙararrama ya kaga ya ce walfadun lamazukuru falalar da aka ambata fil yaqutatil farida ita ce salatul fati la ya hasulu baya samuwa li ha ga mai karanta ta illa bi shartain sai dai da sharadi biyu al sharaɗi na farko al sai amma izini zaka samu lada kai yanzu kana cewa wai aje ai ta karanta ta a salatul ibrahimiya babu izini ko wasani sharaɗi na biyu na samun ladan an ya ta idu zakiru shi wanda ke karanta ta sai yayi imani anna azi salata cewa wannan salatin min kalamin lahi tana daga zancen Allah ne to ga inda kari ake wa Allah ƙarya baba dan shi'a kal ahadisul qudsiya kamar hadisul qudsi take gashi baba walaisat min ta'alifi mu'allifin baba baba dan shi'a ba ta daga wallafawar wani mawallafi baba dan shi'a walaisat min ta'alifi mu'allifin baba dan shi'a kawai baba dan shi'a ka tara jahilai kawai kana raina musu hankali baba dan shi'a baba dan shi'a ina gayyata ka ka zo mu zauna ka nuna min inda ta zama ta sayyidina ali amma kaga ɗin su yan su dariƙa babu ruwan su fa ya kai hari wa salatul ibrahimiyya tunda dai ba salatul fati ya kai wa hari ba ba ruwan su shi yasa wallahi nake cewa wayannan mutanen wallahi ba addini ne a gaban su ba wallahi zan kuma sa nan ba yanzu baba dan shi'a kai kira ko wani ya kira shi yasa wayannan mutanen ba addini ne a gaban su wallahi Allah ba addini ne a gabansu ba ka iya cin mutuncin Allah da manzala amma in dai baka taɓa shi ba baka taɓa nasu ba ruwansu wato har su ma sun gano ganowa suke ganowa suke fa wala ganowa suke shi yasa su yadda suka ɗauka ɗan shi'a da kai duk wani batacce abin da ya ɗauka in yana a takin ɗin sunna da 'yan izala yake Allah abin da ya ɗauka kenan in yana atakin din sunna da yan izala yake wato ya san su sunna ta dama ya san su yan dariƙa shehunai ne suka da kawai sun damu da shehunai ne wallahi haka ne shi yasa lokacin da yake kai wa sunna hari baya ta kai a gaban su ma ba na ga muku wannan zindikin ba dan qur'ani din nan wanda in ya ganni yake guduwa wai da ni zai tattauna na ce to sai ka yi min larabci na minti biyar zindiki ya kasa yi duk inda ya ganni gudu yake yana tare da 'yan dariƙa kuma saboda su ba wani yake tabawa ba cikin su a'a manzan Allah ke kai wa hari su kuma ba manzan Allah ne a gabansu ba wannan akwai ban takaici kada ku ji na yi zafi akwai ban takaici ne wallahi kaga jahili ya zauna yana ta surutu ya tara katte a gabansa ga numba nan da Allah a kira sa'in ɗan sa muku numbar. amma ba da numbar da aka saba kira ba gashi kuɗin yaƙuri da Allah in sa muku numbar gata ga numbar zan sa muku amma na whatsapp ba da numbar da aka saba kira za a yi kira ba wallahi har sun gane ga numbar da za a yi kira ga numban nan da za a yi kira shi ya yasa wallahi lokacin da suke yaƙar sunna kawai 'yan izala suke hangowa su yadda suka ɗauka kuma abin da kuke zato haka ne yadda suka ɗauka kawai sunnan nan fata 'yan izala ce shi ɗan ɗariƙa ɗarikarsa ce kawai a gabansa in kana sun zaman lafiya da shi kakka taɓa ta amma taɓa sunnar ba shi da wani matsala da kai Allah sun gano mu kuma wannan sunnar da suke yaƙa shi ne addinin ai musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum salam ana ina wuni na gajiya an wuni lafiya malam rabi ya gida ya ibada ya iyali na'am ana mutumin shi dan shi'a ne eh haka aka ce wai dan shi'a ne ka ma mutanen nan wallahi sun raina sun raina Allah sun raina manzon Allah tun mutumin da aka ce ma ba ahlus sunna bane to wallahi ba ruwan shi da wani zancen magana addinin musulunci to ina ruwan dan shi'a da zuwa da kare kare salatul fati har ka duba inda yake cin mutuncin salatu ibrahimiyya wai har da cewa wai kara ake kara ake musu wannan abu ne fa wanda suke boyewa yanzu suna ganin ma sun faɗa ba wani abu bane dan haka yanzu suke fitowa fili suke faɗa with boldness that is suna faɗa yanda suka ga dama wato kana ji kamar yanda na faɗi wato sun ga 'yan ɗarikar ba su damu da addinin ba eh, ba musuluncin ne a gabansu ba wa'annan ɗarikan ne a gabansu shi yasa in suka zo sai su yi attacking ɗin addinin amma tunda sai su yabi nasu to su kuma da yake wawaye ne su inda kana da matsala da su to ka taba shehu ne ko ka dan taba abin dariƙan nan to yanzu nan za ka ga suna wani amma ka taba Allah ka taba manzala babu ruwansu su ba ruwansu yanzu mutumin nan da a ce zuwa ya ce salatul fati ba ta inganta ba da yanzu ka ga duk sun cika duniya a ah, wallahi suna zagin shi a ah, wallahi za su yi za su yi masa eh amma ta salati ibrahimiya ya zaga ya zagi manzon Allah ya zagi alqur'ani ya zagi kowa da kowa kaga sai suka yi shiru tunda su ba abin da ya hada su da musulunci su dai tijjaniya kawai ai ga mutanen nan suna gane su ai gwara ma su yaushe mutane za yaushe mutane za su fahimci mutanen nan ne malam a wala ana fahimta eh, ana fahimta wai mutumin na cewa yi fa wai salatin fati tana alkur'ani kuma tana sunna amma salatul ibrahimiya wa'insu sahabbai ne da ma ba a san su ba suka kawo ta to kara wai ake yi wai kara ma ake yi kawai a ce eh to an ji duk wannan abu wai wai irin to an ji ko wai dan shi'a kuma dan shi a gobe ka ce wai ku ne a halin baiti ta ina Allah ya sa dace in kuma ma banda da munafunci na dan shi'a menene ina roshi da salatul fati ni ban taba jin na shi'a yi salatul fati ba a'a ka san wani abu da ke faruwa na'am ai ya ai faɗa ne don ya shiga ɗariƙar ai ai don su samu gurin zama a wajen su. ai sun riga sun fahimci abin da ke damun 'yan ɗariƙa shine wannan ɗariƙar to su kuma suna so su shige su to shi yasa tsaya su zo su kambama nasu su tabbatar da nasu su rushe na sunna su abin da suka ɗauka idan suna takin ɗin wa'annan hadisan na salatul ibrahimiyya abin da su suka ɗauka da 'yan izala suke ba wai da 'yan ɗariƙa ba. Eh. Eh, malam wallahi ai sun yi daidai ai saboda dan da yake ba ruwan shi da wani magana wai wai sunna babu ne kwata kwata shi tijjani shi ne kadai a wannan shi ne dan haka duk abu eh in za su fito su zaji sunna su soki duk wani abu da yake hadisi to da da ahlu sunna suke da madai zala suke to za mu gani za mu gani akwai malaman da suka fito suka lokacin da shi wancan Ah, ya zagi salatu ibrahimiya sun fito sun ce ba su yadda da shi ba za mu ga ko za su fito su yi ma wannan mutum magana yaya za su yi masa magana <laughs> eh ai da kamar shirin tijjani yawa to shine za su fito Allah ya samu da abu abu ya karara kwaya gani karara ke gani kullun yanzu karara ba wani wannan Allah ya gane da mutane jazakumullahu amin malam na gode to zan tashi fa ba zan jima ba zan tashi saboda dab muke da magariba ko da yake akwai saura gaskiya muna da wajen awa ɗaya a gaba a nan a gane mu Allah nan mutanen Allah sun gane su shi yasa idan suna a takin ɗin sunna kawai su abin da suka ɗauka da ahalis sunna suke ba wai da 'yan ɗariƙa suke ba shi yasa in suka zo sai su yabi na 'yan ɗariƙa eh, to wannan ai baiwa ne ma Allah ya mana ni'ima ce eh, shi yasa muke ce muku mu ne ahlus sunna ku ba ahlus sunna bane kuna ki to yanzu kaga yanzu hatta waɗanda suke mabarnata waɗanda ba sa cikin ku ba sa cikin mu har suna ganewa suna gane suwaye ahlus sunna din shi yasa idan suka tashi sai su attacking din mu assalamu alaikum Assalamu alaikum salam na barka dai a shiga bata wala na an wani lafiya ya gida alhamdulillah ya kokari wala alhamdulillah to Allah wa gida ya saka da alkhairi amin amin amin gaskiya muna buƙatar wannan wannan dan shi ya zo mana cikakken bayani <laughs> gaskiya ya kamata ya shigo mana cikakken bayani ai ba lallai ya wannan ba ai yanzu muna nan da kai bura ma su nuna masu magani ba ai ai haka suke wallahi muna bukata shi ma ba a bashi wannan maganin shi ma ya sha ai haka suke amma da na samu number su wallahi sai ne kiransa wallahi sai na tutse shi sai ya nuna min inda ai salatul fati ya zama na sayyidina ali ai ni ma sai abin ya ban mamaki wallahi da je karatu sai a ah, wani mutanen har tunanin sai aka haka wato sun riga sun fahimci yan ɗariƙar ba addinin ne a gaban su ba wannan ɗariƙar ce to shi yasa in suka sai su rinka musu addini suna yaban ɗariƙar su kuma daɗi suke ji idan ana yi musu haka gaskiya ne Allah ya tsare mu amma amma da za ku Allah. To ba zan ta magana ba daidai ke ba da shadi in ce dai bari na bugo ne fatan alkhairi. La na gode jazakumullahu khairan jazakumullahu khair. To kana kana magana da Aminu daga Kano. Na Mala Aminu san da zuwa Mala Aminu jazakumullahu khair. Eh na yi magana a WhatsApp kuma na so ga ganin live din ku na TikTok na yi magana na ji baka ban amsa ba. Eh zan baka insha Allah zan duba jazakumullahu khairan. To shi to shi kenan Na Nagode. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam sheik sheik Allah kare ka amin amin Allah kare mu duka amin insha Allah sheik sheik ni na min bayan ne ke son tambaya ba in su haka na'am su yadda rika na'am yadda rika da yan eh yake fadi su wannan yan kwamacalan nan yan shiya eh. malam yasa ba su ba su towa suka yi wasiya kamar yau na mutu inda a yi mini sallah a mini salatin eh, eh, fati ta mini salatin ibrahim ya ba ba ta magana yin shafi fitowa wannan bayani ba malam to ina so cikin ku dai ya fito ya so ya ce kamar yau na mutu salatin ya ka yi mini kan gawa na ina so a yi salatin fati kawai ne amma ba ta magani ba kuma kullum sun zo suna magana salatin ya kuma kan mutu kana so a maka salatin ibrahim a ji abin ne ka me yasa ka fitowa ka ce kamar ni yau ban so na mutu a min salatin eh, fati kawai ban taba ganin mala me yasa fito fitowa sai wannan zance mana ai wayannan mutanen Allah eh Allah da ya sa mu dace kuma tunda ya ce wancan shine ainihin sayyidina ali na sayyidina ali domin eh. kariya <laughs> da baka sani ba baka kaga yau shi magana kari kenan domin yan shi yan rika ka ba wanda ba wanda fito ya ce kamar eh maganar nan gaskiya da karya ne amma kaga da ahli sunnan gaskiya ya fito ya kare wannan bayani na yin nan to ai ahli sunnan gaskiya ya fito kare amma kaga barika wallahi malam bai magana ba barika bai fito ya ce kamar a maganar ka fadi nan kariya ne don saboda wannan salatul fatih ne ya shige su suna kuma banda shi ba ba komai Allah ya sa mu dace Allah ya gane da amin Allah mala Allah kare kamala amin jazakumullahu khair assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am Allah alkanawi barka da wannan lokaci na'am barka da an lafiya lafiya kalau ya isi jihadi Allah alhamdulillah ah, duk da ban dan saurari complete karatun naka bai yana da yar wata tambaya akan a title din karatun naka naka ci kowane zindiki ma ya san yan dariƙa ba musulunci ne a gaban su ba kamar haka na ka rubuta ba ya ka ne ma dan ni tambayar da zan yi shi ne ko ce dan bayan da zan yi ne daman zindiki ai zai ga kaman daman zindiki haka zai gani ko kuma kamar duk kana nufin duk wanda yake ganin yan ɗariƙa ba musulunci ne a gabansa a gabansu zindi ko me kake nufi ko kuma kuskure kai wajen rubutun kamar dai bai bada ma'ana ba a ya bada ma'ana to kana nufin duk wanda yake ganin yan ɗariƙa ba musulunci ba ne a gabansu zindiki ne kenan kana ji tunda na saboda na san kai a manufarka ko a wannan ɗinka 'yan ɗariƙa ba musulmai ba ne a wajenka to kuma yana ji ka rubuta duk wani zindiki yanzu ya san 'yan ɗariƙa ba musulunci ba ne a gabansu ka cire zindiki a cikin 'yan ɗariƙa ɗan ɗariƙa daban zindiki daban to kaga ko da yake ban sani ba ɗan ƙarin bayani da aka abin da kake nufi to ina ganin da haka kai tun hawa wakka da haka kai tun hawa kana da kila da zai fi gaskiya ba sai ka yi bayanin nan wato abin da ke faruwa kana ji na mina ji ni ne ne wannan ai rubutun ko kai eh, kware to a waje na wanda yake wannan zindikin ba shi ne zindiki a wurin 'yan ɗarikan ba hmm? kuma kana ji wanda yake su a wajen yan ɗariƙa wannan ma musulmi ne kake ma abin da sa ne wannan eh. kana ji wannan rubutun akwai wani ɗan ƙur'aniyu da ya je gidan yan ɗariƙa a tiktok eh. ya zagi manzan Allah ya jingina ɓatanci ga manzan Allah a gidan yan ɗariƙa amma ba su yi masa komai ba har yanzu kuma suna tare da shi ka eh, gani ma'ana kamar tsaya tsaya na gama ka gani a wajena duk wanda ya batanci ga manzo Allah zindiki ne hmm. shi kuma bai yadda da eh, shi bai yadda da hadisi ba gaba daya shi eh. wannan dan qur'ani din na bai yadda da hadisi ba eh na ma danna anan inda ya janyo wani hadisi cikin bukhari cikin babu man tallaka wa hal yuwajihu rajulu mar'atahu bi talaqi sai kawo wani hadisi da sura kamar wata ce wai wa iyazi billahi aka je za a yi lalata da ita wai take cewa a ji tsoron Allah a gidan yan dariƙa yayi na tabbata da jawahirul ma'ani ya ɗauko a ya ce gashi anan shehu tijjani ya yi lalata ko ya nemi ya yi eh, lalata ba za su bar shi karanta wannan abun ba a wajen ko ko za su bar shi kamar a wani na'am a tambayar ka nayi a yanzu wani ya zo in ya sami yan dariƙa eh. sun tattaru sai ce zai eh. karanta jawahirul ma'ani ya nuna inda aka ce shehu tijjani ya je yin lalata da wata dala yan dariƙa za su ba shi dama eh wasu yan dariƙan za su masa wanda suke amsa sunan yan dariƙa ba za su masa gyara ba amma yan dariƙa ku za su masa gyara za su ba shi dama na ce ma kamar ba an fahimci oke za su ba shi dama ci gaba da magana kake nufi eh a'a ya ma yi ai magana ba ma ya wai ci gaba ba yayi wannan magana za su ba shi dama eh da yake kasan yan ɗarika akwai musu yan ɗarika wanda su suke cin yan ɗarika ne kuma yan ɗarika na ce ma eh za su ba shi dama ko to kai ne aika san wannan za su ba shi dama ko ba ah, su ba shi dama ba kai ma ka san akwai yan ɗarika akwai yi wa yan suke ci wasu ba fa kana ji ni duk tambaye ka ba in dai ka zo ka sami yan ɗarika ka ce za ka buɗe cikin jawahirin ma'ani ka nuna inda shehu hmm. tijjani ya je yin lalata da wata mace za a baka dama ko ba za a baka dama ba tambaya ne ma ba baka dama ka yi dinga ka yi kuskure ba ko ma wanne iri ne ba na jawahir ilmani ba wannan kuskure ne da kai san ba za a baka dama ba ko amma suka ba shi dama ya shiga cikin bukhari ya jingina batanci shi ga manzon Allah shine ta nan nace ma kana ji kamar yanda ba za su iya kaga topic din ya fito ka faɗi da kanka ba su ba shi dama ya karanta jawahirul ma'ani ya jingina batanci ga manzan Allah ba amma za su ba shi dama ya karanta Bukhari ya jingina batanci ga manzan Allah to kaga ta nan kenan ɗariƙan ne a gaban su ba addinin ba shine topic dan ban dama dan ya uyin dan yi magana kamar yadda ke bai kamata a bashi dama ba ya hau ya yi wasu maganganu akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai hau duk da banga bidiyon ba na tabbatar bai ce zai yi wannan abun ba ya sa aka bashi dama kamar yadda irin wannan ya faru a kwanakin baya wanda su akwai wani alaikum fito da sunan shi ana amma fito da sunan alaikum yake yaɗa shi an cin assalamu alaikum abul fatih zayat da suka yi kace kace da assalamu alaikum amma eh amma nan dan uwa da gaskiya ka dai ji tsoron Allah eh ka ji tsoron Allah ka yi adalci kada mu sa wannan a gaba yanzu tsaya da Allah yanzu ni da ka sanna a dan izala in ka bani dama na in yi eh. magana na addini a zatanka addini da kai ɗariƙa kai da shi zan zo na yi bayani wani addini ka yadda da shi wanda ba mu yadda da shi ba duk addinin mu ɗaya na musulmi mu musulmi muke kallon duk wani ɗan canja ma kakka tsaya tsayin canja ma ga tambayar kakka tsaya a nan shikenan idan ka bani dama in zo in yi magana akan addini da Allah eh. fahimtar ka zan zo in yi magana akai ko fahimta ta ni idan kana da adalci in an baka dama a wajen taron yan dariƙa kai kuma a kai dan izala ne za ka yi magana ne a kan musulunci kawai ba sai ka yi magana ta wani sabanin fahimta ba na ce ma akan ne fahimta ne na ce ma akan fahimta ta fahimta ta zai yi magana ko fahimta ku za ka yi magana kawai a kan musulunci ba sai ka kawo fahimtar dan kana ji wayannan yan dariƙan ba za ka iya kare su ba dukkanin wanda ya ba wa ɗan ƙur'aniyu dama wai har ya zauna ya masa ayi wa'azi ya san hadisan manzo Allah zai soka wannan bidiyon da kake magana na ƴan ɗari na ƴan ƙur'ani sun je gidan ƴan dariƙa ban ce ban san gidan wannan malami ya kaje kenan kaga bai kamata ma ka ma zo ma ka sa baki ba sai an jima eh bai ma kamata ma ka sa baki ba tunda kai baka sani ba bai ma kamata ma ka sa baki ba ka bata mana lokaci wallahi idan cewa ya yi kai mu ma kaddara mu ma kaddara bai ce ma zai yi wannan bayanin ba mu ma kaddara mu ɗauka haka wallahi ya zo ya jingina ɓatancin nan ga shehu tijjani ba su ƙara ɗauko shi ba a gidansu wallahi kai duk inda suka gan shi ma zagi ne zai raba su wallahi amma kaga da yake manzan Allah ya yi wa har yau suna tare da shi har yau ko yau in ka shiga tiktok za ka ga wannan zindikin a gidansu shine kuma ya zo ya caccaki salatul ibrahim ya ce duk wanda ya mutu yana yi dan wuta ne ya kuma ya bi salatul fati saboda me tare suke da shi wallahi da salatul fati yayi wa haka yadda yawa salatul ibrahimiya da ci duk wanda ya mutu yana salatul fati dan wuta ne shi wala ba za su ƙara ɗauko shi ba a gidansu duk inda suka gan shi zagi ne zai raba su wallahi amma da yake cewa ya yi salatul ibrahimiya su kuma wannan na manzan Allah ne da ahli sunna ba nasu ba kaga ai sun ci gaba da yin ai mu'amala da shi ai suna tare ko yau ma suna tare an jima kuma suna tare to wannan shine ai muke faɗi ba addinin ne fa a gabansu ba su fa su wannan ɗariƙan ne a gabansu kowane zindiki kuma ya gane haka shi yasa in ya zo zai soki na addinin zai soki na sunnar ba zai sokan musu nasu ba sai dai ma ya yabi nasu saboda ya san su inda suke jin daɗi shine a yabi nasu a soki na kowa har na manzan Allah ma a soka ya riga ya san da haka shine mu abin da muke tattaunawa kuma wannan a fili yake wallahi duk mai hankali ya sani kamar yadda ka ce ba za a ba shi dama ba amma ba shi dama ya soki manzan Allah ko ya jingina batanci ga manzan Allah shi an ba shi dama muƙaddara ma kai bai ce zai yi magana akan kaza ba ko ba san akan abin da zai yi magana ba sai ya zo yi wannan abin da Allah in suna kishin manzan Allah suna kishin hadisan manzan Allah ya kamata su ci gaba da bashi dama ya kamata su ma ci gaba ma da ma'amala da shi ai alal akal ma in za su ci gaba ma da ma mu'amala da shi to su ce sai ya fito ya ce wannan abin da ya kuskure yayi yi alal akal in ya fito ya barranta ya ce wannan da na kawo asiga wata mata ce aka je za a yi lalata da ita ta ce a tsoron Allah gaskiya a hadisan nan na duba imamul bukhari ta yanda ya fitar da unwanin babin babu man tsallaka wahali jihun rajulun mar'atahu talaki. na fahimci wannan matan manzon Allah ce da kuma hadisi na farko cikin babin da aka ce ayyu azwaju nabi sallama ista'azat minhu na fahimci matan manzon Allah ce da kuma hadisi na uku da aka ce ta zawaja rasulullah salama asma'a bintan nu'man ya ce na fahimci cewa gaskiya matan manzan Allah ce ba kamar yadda na kawo wata ce aka je lalata da ita ba kuma mun gaya masa fa muka buɗa muka haska muka sa a kan screen gashi hatta a billahi minka da ta ce mata ne saboda yadda suke kishin mijinsu da kuma yadda suke kishi kada a yi musu kishiya da suke ganin za ta zo ta samu wani matsayi a wajen mijinsu ta fi su to tsaya su yi mata kaidi irin na mace nana aisha ko kuma hafsa take gaya mata ai manzan allah yu'jibuhu min almar'ati idza dakhalat alayya an taqula a'udhu billahi minka manzan allah yana so yana ƙawatar da shi ummace ta shigo gurinsa ta ce a billahi minka kaga gadar zare aka yi mata muka nuna masa cikin wani hadisin ita kuma ta aikata tana aikata manzo Allah ya sake ta nan ya sa sahabbai su raka ta ya kyautata mata ya sake ta nan ya ce mata kin nemi tsari da abin da ake neman tsari da shi ya ce to sauwaƙe miki ya sa aka raka ta aka kyautata mata kuma amma sai ya kawo siga wata ce bai ce matan manzan Allah ba to da a ce ma 'yan ɗariƙa musuluncin ne a gabansu to da alal akal su ce sai ka fito ka ce ka yi kuskure da ka kawo akan wata mata ce ka fito ka gaya duniya shine za mu yi mu'amala da kai wallahi da shehu tijjani ya jinginawa na rantse da zatin Allah da tuni yanzu in ka ga sun haɗu to zage-zagen juna suke wallahi amma yanzu in ka shiga gidansu haka suke da shi haka saboda shi baya zagin shehu amma yana zagin manzan Allah su kuma zagin manzan Allah ba ta shi suke ba ta zagin shehu suke ka gani a waje na zindiki ne shi yasa ai na cewa to hatta zindiki ma ya gane ba musulunci ne a gabansu ba ya kuma fito shi dai wannan zindikin ya ce duk wanda ya mutu yana salatin Ibrahimiyya, wallahi wuta za shi ya ce salatin fati shi ne salatin annabi kaga ya koda salatin fati ya soki salatul ibrahimiyya har yanzu suna tare da shi kuma saboda su ba na manzan Allah sukewa wa ba nasu suke wa ka iya sukan na manzan Allah ka kwana lafiya su yi mu'amala da kai babu bata a tsakani na shehu ne dai in ka soka to yanzu nan za ku yi baran baran da su shi ne muka ce hatta zindikai sun gano ba musuluncin ne a gaban ku ba shi ne abin topic din fa kenan fa ka duba wannan dan shi a shi ma da ya zo ya caccaki salatul ibrahimiyya ya yabi salatul fati amma haka kuke da shi wallahi da salatul fati ya taba wannan dan shi dattijo din nan da ka gani da kaga sun masa ruddugu saboda wannan shi ne nasu salatul ibrahimiyya na manzan Allah ba nasu bane taba shi zage shi ma ci mutuncin sama ba komai a wajensu tanan ne na ce to hatta zindiƙai sun gano ba musulunci ne a gaban ku ba kuma duk mai hankali ya san topic din da tafiyar karatun ya fito tar sai dai kai in baka gane ba ka koma ka saurara za ka gane abin da nake nufi Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su fatan mu kenan Allah ya sa ku gane amma dai baba ina goron gayyata baba ka ce a fito a zauna ka ce salatul fati ko ko baba ka ce salatin fati salatin sayyidina ali ne ko to da Allah baba ka zo mu zauna ka nuna min cikin littattafan ɗarika inda aka ce eh, ai na sayyidina ali ne ba inda aka ce na sayyidina ali ne su shek sharif sale ne da suka tabbatar wannan batan da aka rubuta mala'ika ya zo da ita cikin takarda aske zancen Allah ne an rubuta ta da alƙalamin kudura da suka tabbatar wannan batan ba zai karu ba a ilimance sai suka zo da wani dabara sai su ce ai ta sayyidina ali ce eh saboda rainin hankali fa wai ai ta da ali alici sai su ce ma ai ka duba cikin ibn kasir inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sai su kasu ce wai Allahumma dahiyal madahuwati wa bari al masmukati wajen bara qulubi ala fitrata shari'a wasai haka sai su ce wai ita ce saboda rainin hankali saboda sun raina ku da kuke zaune a gabansu kuma sun ce fa salatul fati ta fi kowane salati ce wai saboda kalma haƙƙa ƙadarihi to a cikin da a cikin Allahumma dahiyal babu haƙƙa ƙadarihi fa salatin da ta fi kowanne saboda wannan kalmar to a waccan ma babu babu haƙƙa ƙadari a cikin allahumma dahiyal madawati din ma babu haƙƙa ƙadari kun ce kuma saboda haka ƙadari ne to yaya abin da ya fi tsada ba a same shi a cikin asulu ba a same shi a farko sannan kuma in muka yadda haka shehu eh, tijjani za mu gazgata ko ku za mu gazgata shi za mu gazgata shi ya nuna muku salatin shi ya ɗora ku akan salatin shi ya gaya muku falalar salatin zancensa shine daidai na ku ƙarya ne shine kawai Allah ya sa mu dace eh, subhanaka